a can baya ayyukan ta'addanci suna faruwa ne akasari a yankunan karkara inda ake da karamcin jami'an tsaro da kayan aiki amma yanzu labarin ya fara canjawa unguwar gidan ekwai da ke yammacin birnin sokoto kan hanyar zuwa jami'ar usman dan podio ta ɗauki bakoncin bakin da ba a buƙatar zuwan su inda suka kai farmaki a wasu gidaje da shaguna tare da harbi da kuma karɓar kuɗaɗen jama'a alhaji sule yakubu ɗan kasuwa ne wanda yana cikin waɗanda 'yan bindigar suka kai wa farmaki yadda suka ɗauki tsawon lokaci a gidansa yana tahowa ko da buɗe sai na gaɗe jama'a gaba ɗaya wani yana rataye da ak7 da sauran makamai da duk gasu sai suka zo suka ce kai alhaji ka ba mu kuɗi naira miliyan goma za ka ba mu kuma kashe ka an ce mana yawa ga area ba mu mai kuɗin ka ce ni wala ban da kuɗi to ba mu miliyan biyar na ce wala ni ban da kuɗi in Allah su ban man ɗauki awa guda ko da awa da ni da su muna arta ba su buɗe su na kabari sai suka ce to yanzu abin da annan yanzu an basu su abin da annan yana da su dan canji sai na ba na rage saura ga hannu ina buɗe daki sai sun ka shigo sai ce an kwanta ce na kwanta mai aiki sabin yana ba garam guda yana gehe hakan ga shi kuma nan gaba gare ne ya zauna bisa dan garama sai ɗaya ce to kaga harka gada kaga muna yi ya ce wallahi ko mu ta ɗina maka saboda mu dan mu iyalin mu abinci amma wallahi ko mun san haka da muke bisa gare ta ba ta kware ta ba to Allah dai da tsare ne dai bayanin da an wahala ba sai dai duk babu wanda ya min komi saboda alƙawarin da an ka ɗauka bayan fitowa daga gidan Alhaji Sule an nuna min shagon da suka yi wa ruwan albarusai inda suka saci kayayyaki da dama har ma sun harbi mai tsaron shagon ya samu kariya biyu a kafa yanzu haka dai yana asibiti yana samun kulawa a garin tangazama 'yan bindigar sun kai farmaki a wani ƙauye da ake kira tukandu inda suka harbi mutum biyar suka yi garkuwa da mutum ɗaya kamar yadda wani ganau yusuf husaini ya bayyana bai shigo mana misalin kusan karfe uku mutum uku ne dai su suka fi rauni mutum ɗaya yana nan gida mutum biyu kuma na asibitin tangaza mutum ɗaya shi aka wuce da shi sokoto saboda akwai bullet a jikin shi duk waɗannan suna faruwa ne lokacin da jami'an 'yan sandan al'umma suke shirin fara aiki bayan kammala karɓar horo a makon jiya kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto ibrahim sani kaoji ya ce an baiwa jami'an horo ta yadda za su iya aikin samar da tsaro a yankunan su za su dinga yin duk abin da polis ke an ba su training an ba su horo na 'yan sanda na kama biniga tafiya da wane komi intelligence duka abin da 'yan sanda ke yi shi suke yi wannan gagaruma abin da cikin ƙasar nan da yake yanzu ana gafar gaba wajen tsaro wajen masu banditi wajen masu kidnapping da kuma da sauransu da terrorism yanzu dai abin jira a gani irin tasirin da aikin jami'an 'yan sanda al'umma zai yi daidai lokacin da 'yan bindiga ke tsallakowa daga ƙauyuka suna shigowa birane domin ko bayan ziyarar da su haka a unguwar gidan egwai sun saba kai irin ta a unguwar more da ke gabascin birnin sokoto muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya